قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا يا سنيا شي ميقاقي babu tufka da warwara ko saɓani a cikinsa don ya tsoratar da kafirai wata azaba mai tsanani daga wurin Allah wadda take jiransu kuma don yi albishar ga muminai masu aikata ayyukan kwarai cewa suna da wata kyakkyawar lada wanda babu wata lada da zai yi kusa da shi.